Ƙasar Nijar na da dandamalin fasaha don gano da ɗaukan nauyin cutar coronavirus a cewar daraktan sa ido da martani kan cututtukan DSRA Adamu Mustapha. coronavirus eh, Um, virus de la famille de coronavirus. Coronavirus kwayar cuta ce da ke cikin rukunin irin waɗannan kwayoyin cuta daban-daban da ke haddasa cutar matsalar lumfashi. A shekarun baya an samu irin waɗannan kwayoyin cuta na coronavirus da suka haddasa wasu cututtuka a ƙasashen gabas ta tsakiya kuma kwayar cuta ce mai saurin yaduwa. Yanzu haka cutar ta bazu cikin wasu ƙasashe a wajen ƙasar China. Alamunta su ne zazzabi da majina irin wagare da kuka sani, ciwon gabobin jiki, ciwon kai da tari da kuma wani lokaci matsalar lumfashi. Babu alama ta musamman ta wannan cuta waɗansu alamu ne ke sawa a yi tsammanin cutar coronavirus ce musamman idan mutum ne da ya fito daga yankin tsakiya wannan cuta na ɗaukar kwanaki biyu zuwa goma sha hudu cikin jikin mutum kafin ta bayyana menene ma'anar lokacin shiryawa wato lokaci ne da kwayar cutar ke amfani da shi domin ta bunkasa idan ta shiga jikin mutum har a kai ga ganin alamunta na farko wa'ani matakai ne gwamnatin ƙasar nijar ta ɗauka. yayin komite d'urgence yi aite eh, akwai kwamitin gaggawa da aka kafa kuma nan take aka nufi muhimman wurin shigowa Nijar musamman hilin sauka da tashin jiragen sama a farkon mako wata tawaga a karkashin jagorancin shugaban fadar ministan kiwon lahiyar al'umma tare da rakiyar shugabannin sassan kiwon lahiyar da dama da kuma jami'an hukumar lahiya ta duniya sun kai ziyara domin a karfafa matakai ta hakan za a iya tantance alamun wannan cuta idan kuma aka gano alamu akwai tsarin da aka tanada domin lura da waɗanda suka nuna alamun kamuwa da cutar kuma ina amfani da wannan dama in sanar da al'umma cewa kasar Nijar ta tanadi kayan aiki da suka dace domin tabbatar da cewa wannan cutar ce ko kuma a'a. Pouvoir faire Me ya kamata a yi don kare kai da wannan cutar? Abu na farko a wanke hannuwa sosai a kowane lokaci da ruwa da sabuni kuma a yi amfani da sinadaran alkol domin tsaftace su. Abu na biyu idan mutane suna tari ko atashewa ya kamata su dau matakin ganin cewa ruwan da suke fitarwa bai kai ga mutanen da ke gaban su ba. Idan akwai zazzabi kuma sai a garzaya a gidajen asibiti domin ƙwararru su gudanar da bincike saboda su kai ga tantance rashin lafiyar da mutum ke dauke da ita.